mu da wannan marice na asabar sha biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku a shekara ta dubu biyu da da biyar miladiya daga wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan wanda ke tu a cikin birnin abuja kafin mu fara karatu muna da tambaya mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum alaikum assalamu rahmatullahi barakatu bayan addu'a da fatan alkhairi ya ce don allah malam menene nisabin zakka kuma suwa ya dace a bawa wani nisabin zakka dai ban sani ba yanzu ake gaya mu nawa kudin ya kama miliyan sha biyu da dubu ɗari bakwai da tamanin haka ne Mana mutumin da ya mallaki kuɗi miliyan sha biyu da dubu ɗari bakwai da tamanin sai suka shekara kuma ba su ragu ba wannan shi ne zakka ta hau kansa in zakka kuɗi ce kuma ana kasawa arba'in ne sai a fitar da ɗaya amma kuɗin da ba su kai wannan ba bai kai miliyan sha biyu da dubu ɗari takwas da tamanin ba babu zakka a cikinsu eh? Eh, miliyan sha biyu da dubu ɗari bakwai da tamanin idan kuɗi ba su shekara ba kuma ba a yi musu zakka akwai kuma zakkar noma akwai zakkar dabbobi wannan kuma daban amma galibi in ka ji mutane suna maganar zakka ta kuɗi suke nufi to wannan shine waɗanda kuma ake bawa nau'i takwas ne na mutane ko fuskoki takwas ne Allah ya ce a fitar da zakka a cikinsu wanda ayat suratul tauba ta faɗa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan min Allah guda takwas Allah ya ce inna masadaqat ita dai zakka lil fuqara ana ba fakirai ne fakiri shine talakan talak talaka na karshe shi yake kira fakiri wal masakin sai kuma miskini miskini shi kuma bai kai talaka ba shi ma dai ba shi da shi amma bai kai wancan ba shi yana samun abin da zai gudanar da rayuwarsa amma baya isa samaleji yake shine miskini an gane ko wal'amilina alaiha sai kuma masu aikin raba zakkar mutumin da aka dora masa nauyin ya raba zakka ko mun kudinsa sai an bashi an gane ko ko da shi ma yana fitarwa in dai ma'aikaci ne a gidan zakka ko ka bashi ka ce ya raba zakka to sai ka fitar masa da nasa gudun kada ya ci amana ladan ganin ido ko wal mu'allafatu qulubuhum da kuma mu'allafatu qulubuhum malamai sun yi magana bi akan suwaye mu'allafatu qulubuhum wasu sun ce sababbin musulunta wanda suke zuwa su karɓi kalmar shahada ɗin nan to su ake bawa dan a rike imaninsu wasu kuma malaman suka ce a mu'allafat qulubuhum waɗanda ba musulmi ba amma suna zaune tare da musulmai to kuma ana ganin in ana kyautata musu za a jawo hankalinsu su shiga musulunci to duka biyun nan kowanne yana iya amsa sunan al-mu'allafat qulubuhum na hudu wa firriqab sai kuma a sai bayi da kudin zakka a ɗan tasu yanzu tun da babu bayi za ka iya zuwa gidan kurkuku ka samu waɗanda suke da kes musamman irin na bashi ko kuma kes na karyewar kuɗi ba wai mashaya 'yan kwaya ba a'a mashayi ɗan kwayan aka ɗaure shi a bashi can don mutane su huta daga sharrinsa ba wai ɓarayi ba 'yan ta'adda su wannan an ɗaure su a basu can dan mutane su huta amma irin waɗanda ɗan ƙaddara ta faɗa musu na ɗan rigingimin kuɗi kuma ba ɗan damfara ba wanda aka san ya mai da hakan sana'a yana cutar mutane to ana iya amfani da dukiyar zaka je a cicciro su a madadin bayi da aka ce a yanta tunda yanzu babu ne babu bawa wannan shine kamar a madadinsa wannan shine fi da sai wal gharimina mutumin da yake da bashin da yafi karfin sa ya kaka biya ko yana da kuɗi ko baya cikin matsatsin rayuwa amma ga wani bashi ya zame masa alaƙaƙai to ana iya biya masa zakka da wannan ana iya biya masa bashi da wannan kuɗi na zakka shine gharimi sannan wa fi riqabi wal wa sabilillah to sannan kuma ana yin hidimar addini da zakka ɗan lokacin jihadi ne ana kai wa sojojin musulunci makamai a ba su alamfin da kudin zakka a yanzu sai a saiwa masu da'awa ababen hawa na shiga ƙauyuka don yin da'awa wajen musuluntar da wanda ba musulmi ba ko kuma zuwa ƙauyuka don a karantar da mutane akwai malaman da suke ganin kalmar wafi sabilillahi gina masallatai da makarantu za ta shiga a inda ake bukata dukiyar zakka a je ƙauyen da aka san akwai musulmai amma ba su da masallaci ko ba su da makarantar da za su yi karatun addini to a gina musu kuma a nauyin malamin da zai je ya zauna yana karantar da su yana koyar da su addini a yanka masa albashi duk yana shiga ƙarƙashin wafi lahi to sannan na takwas na ƙarshe ne wabinis sabil sai ɗan tafarki mutumin da guzurinsa ya ƙare kun san a da babu banki ba magana transfer babu magana yawo da ATM card mutum idan zai yi tafiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ɗan kuɗin guzurinsa a ƙugunsa yake to wani sai kaga an tare shi an ƙwace wani kuɗin jakar ta faɗi wani wajen masu kama bayi sun biyo shi ya sha da ƙyar jakar ta faɗi to idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayi ko komun kuɗinsa tunda yanzu babu kuɗin yana nesa da su to ana iya ɗauka daga dukiyar zakka a ba shi guzuri gwargwadon abin da zai mai da shi gida waɗannan su ne nau'uka guda takwas wanda ake bayar da zakka gare su Allah ya samu dace mai takarda ta gaba bayan sallama da fatan alkhairi yace dan Allah ina so malam ya mun ƙarin bayani akan sutura akan sutura da ake sawa idan mutum yana sallah ma'ana tsawon ita suturar da kuma inda ya kamata mai yin sallah ya ajiye ta saboda na ga wasu idan mutum yana sallah su kuma suna so su wuce sai su ɗauko sutura su ajiye a duk inda suka ga dama wani ma inda za su ajiye ma mai sallah ko sujada ba zai iya yi ba duk da sunan suna sauri suna neman hanyar wucewa to ita sutura tsawonta baya wuce hannu haka manzo Allah sallallahu ya buga misali ko ya ce tsawonta ne kada ya wuce bayan siddin abin hawa idan mutum ya hau doki ai doki yana da siddi ko ko raƙumi to siddin ai zaka ga bayan sa an dan daga wani abu haka tsawon sa ta baya wuce girman hannu na haka iya kafin hannun to da ka iya wannan tsawon shi ake bukatar sutura ta kai ba dole sai ta yi zan kalkal ta yi tsawo ba a'a gwargwadon iya haka kuma ba dole sai an tsayar da ita a tsaye ba ko a kwance take duk tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya qata'u salatur salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhiratir rahali ana datse sallan mutum a yanke masa ita idan an shuɗe ta gabansa in dai a gaban nasa babu kwatankwacin ƙarshen siddi to da ta sutura ba ta wuce ƙarshen siddi ta fuskar tsawo shine mafi ƙarancin tsawonta in ya karu ba laifi amma kada ya yi kasa to sannan inda ake so sutura ta kasance tsakaninta da mai sallah gwargwadon yadda akuya za ta iya wucewa ta gabansa in dai tazarar ta kai gwargwadon yadda akuya za ta wuce to tara ta yi haka ba laifi sai ce tambaya ta biyu ina so malam ya min ƙarin bayani akan masu zuwa ranar juma'a lokacin liman yake kan mambari yana hudu ba da sunan gyara tsaho ya ce wayil ana tsaka da hudu ba sai ce wanda ni na ji fatawar malamai da dama da suke cewa babu kyau ana hudu ba ana magana wanda na ga wasu har faɗa abin yake kawowa wanda ban sani ba ko akwai wasu mutane da aka ware su za su iya yin hakan babu laifi a lokacin da ake hudu ba matukar mutum yana masallaci to ba a so ya ce komai ba a so ya magana sai dai in wannan magana ta zama a babin larura amma idan ba a babin larura ba ba wani wanda aka ba wa izinin ya magana in ba liman ba a babin larura yana daga ciki idan liman ya manta bai faɗi wani abu ba a hudu ba to ana iya tuna masa wani zai iya ɗaga hannu ya ce kaza ala gafata mala ko ana cikin wani yanayi da ake bukatar addu'a aka ga liman kamar ya sha'afa to ana iya ɗaga hannu a yi masa tambihi a ce ala gafata mala a yi mana addu'a a kan kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Abbas yana hudu ba sai wani mutum ya shigo masallaci sai ya tsaya yake ya ma'aikin Allah kai mana addu'a dukiya ta halaka hanyoyin sufuri sun yanke ma'ana fari yayi fari ayi addu'a Allah ya bada ruwa kuma ana tsaka da hudu ba ya tsaya ya faɗi haka manzo Allah bai ce masa kai laifi ba kuma sai ya karba sai ya addu'a sai da aka yi sati ana ruwa daga wannan addu'ar da annabi ya yi kafin a idar da sallah sama ta cika da hadari ruwa ya tsinke kuma sai da wata juma'a ta kewayo ba a daina ba to shine abdullahi dan abu zai ce da juma'a ta kewayo annabi dai yana kan mumbari yana hudu ba sai wannan mutumin ko wani ya sake shigowa ta dai wannan kofa shi ma sai ce ya ma'aikin Allah kai mana addu'a ruwan yayyawa dan adam kenan kai mana addu'a ruwan yayyawa dukiya ta halaka gadoji suna ta karewa to nan ma annabi bai ce kai kuskure ba sai ya daga hannu ya sake addu'a yake Allahumma hawalaina wala alaina Allah ruwan akai shi inda ake bukata mu ya ishe mu haka da haka nan ma kafin annabi ya idar da sallah sai sama ta kafe ta dauke ruwa har rana ta fito to da haka wannan yana nuna cewa ana iya yin magana da liman in akwai wata bukata to sannan shi kansa liman yana iya magana da wani idan ya ga kayi abin da ba daidai ba kuma yana saka da hudu ba yana da damar ya dakata ya maka fada sannan ya ci gaba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sai ga wani mutum ya shigo masallaci bai yi sallah raka'a biyu ba sai ya zauna sai annabi ya dakatar da hudu ba sai ya ce masa kai wani kayi sallah raka'a biyu yake ban yi ba yake tashi kai sannan sai annabi ya ci gaba da hudu ba to haka nan wata rana sayyidina Umar an Khattab yana hudu ba sai karanto ayar sujjada ko ayar da a cikinta akwai sujudi tilawa sai mamu suka fara gyarawa za su yi sujjada domin sun saba idan umar ya karanto ayar da a cikinta akwai sujjada tilawa to sukan yi sujjada ko ana tsaka da hudu ba ran nan da umar ya ga za su yi sujjada sai ya dakata sai ce a kakwai yau ba za a yi ba mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba koyaushe bane in ya karanta ayat sujjada tilawa muke yi wani lokaci ai wani lokaci ba za a yi ba waɗannan duk suna nuna cewa akwai maganganun da ake iya yi idan ana hudu ba to sai malamai suka kalli wannan mas'ala sai suka ce kenan duk abin da yake da alaƙa da gyara ko maslaha amma za a iya yin magana a kansa ko a nan take wanda ta shafi masallacin ko kuma abin da ma bai shafi masallaci ko sallah ba a nan wannan lokacin kaga kamar maganar ruwan sama ba abu ne wanda ya shafi wannan lokacin ba amma maganar tashi kai tahiyatul masjidi abu ne wanda ya shafi sallah a wannan lokaci ya shafi masallaci to haka nan maganar wanda za su da tilawa a dakatar da su abu ne wanda ya shafi nan take ya shafi masallaci to sai malamai suka ce kamar yanzu masu sai da ruwan alwala idan yanzu ka ce masu sai da ruwan alwala da liman ya fara hudu ba duk su daina to da yawan mutane ba za su yi sallah ba kenan da haka mai sai da ruwan alwala da cinikinsa da maganarsa ba laifi to haka nan masu tsaron kayan mutane security ila wanda za su ce sa abin hawanka a can yi fakin a can gyara can yi kaza to wannan shi ma dan gyaran sallah dan in babu waɗannan abubuwan to sallar ba za ta yi ba idan barayin kayan hawa na mutane suka san masallacin nan yan agaji da an fara hudu ba duk zama suke yi to sun samu kasuwa to wannan da ire-iren su dan maslaha malamai suka ce babu laifi idan suna magana ko ana hudu ba to hakanan ma masu gyaran saho za su iya shiga nan in ana bukata amma kada abin ya kai kamar yadda ya faɗa na cewa za a yi faɗa a asali shine babu hakan larura ce take sawa to ka'ida a musulunci shine abdarura tubihul mahdura kun ga asali cin mushe haram ne shan giya haram ne kama yunwa tana sa a ci mushe in an rasa abinci yunwa tana sa a sha giya in an rasa abinci matukar hakan zai kai da rayuwa ta salwanta to don haka akan irin waɗannan ka'idojin ake kula da wannan masail din duk abin da ya zama a babin larura kuma abu ba zai yi ba na wajibi sai an yi shi to ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib shi ma yana kamsa hukunci na wajibi Allah ya sa mu dace amma dai duk da haka sai ai hattara kada abin ya zama kofa bude yawa mai tambaya ta ƙarshe bayan sallama da fatan alkhairi yace malam ina da tambaya guda biyu tambaya ta ta farko mace ce ta je masallaci sai ta samu wasu kawai ta biya su kuɗi don su tsaya mata a matsayin waliyai har aka ɗaura aure ba tare da sanin iyayenta ba to malam me hukuncin wannan auren to abin tambaya me yasa ta guji iyayenta ta zo neman a ɗaura mata aure iyayen ne suka ki daura mata aure da suka ki daura mata aure ne dalilin su na kin su daura mata aure saboda ita dai wannan matar tunda ta zo neman wani ya daura mata aure na farko ta san muhimmancin wali na biyu kuma ba fasika bace da fasikanci take so ta yi da iskanci ba za ta zo neman wani ya daura mata aure ba sai ta je ta kama daki a hotel ko to kaga dole ne sai an binciki me dalilin da yasa waliyan nata suka ki daura mata aure ko meye dalilin da ya sa ita ta ki zuwa wajen waliyan nata sai an binciko wannan sannan za a san hukunci asali a musulunci shine mace ba ta yin aure sai da me sai da wali manzo Allah yake ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil duk matar da ta yi aure ba da izinin waliyinta ba auren ta batacce ne ma'ana auren bai ba to amma me ya sa waliyin ya ki mata aura dole sai an bincika akwai waliyin da ta fi shi gaskiya ta kawo mijin tana so a yi mata aure babu wani illa kila shi yana da faɗa da mijin kila kuma isa ƙila shi ne baya shiri da ita sai ce ba zai daura mata aure ba to shi kenan kawai sai a bata haka ba zai yi ba duk mutumin da ya samu tangarda da waliyinsa to shari'a ce take shigowa tsakiya as-sultanu waliyyu man la waliya lahu shugaba ko dai gwamna ko shugaban ƙasa ko duk wani wanda yake a sauraci ko alƙali a shari'ar musulunci shine waliyin wanda bai da waliyi ma'ana ko dai wanda waliyin yace ba zai daura masa aure ba ko kuma kwata ma ba shi da waliyin domin yanayi yana iya sa wani ya rasa ma waliyin kwata-kwata to a irin wannan wani na iya zame masa a madadin waliyin sai ya daura masa aure da haka wannan ba za mu tabbatar da aurenta cewa babu shi ba sai mun ji dalili ko ba haka ba dalili shi zai hukunta abinda ta daidai ne ko kuskure ne tambaya ta biyu malam menene hukuncin likitan da a dalilin kuskuren shi ne mara lafiya ya rasu ko ya rasa ransa ko kuma rashin basic kayan aiki ne a asibiti ya jawo mara lafiya ya rasu ko ya rasa ransa to shin tambaya su waɗannan likitocin hukuncin kafara ne a su ko kisan rai ai kisan rai ne sun yi kisan rai abinda za ka ce diya za su biya ko kisa su za a yi ma'ana diya za a ce su biya ko kuma su ma kashe su za a yi an gane ko idan ya tabbata ganganci suka yi kashe su za a yi shine asali sai dai in waliyan wanda suka kashe sun ce mun haƙura a madadin a kashe su su biya mu diya to sai a komo diya za su biya diya mughallaza diya shi ne raƙumi ɗari za su bayar to sannan kuma za su yi azumi sittin an gane ko za su yi azumi sittin to amma idan kuskure ne ya sa mana ba ganganci ba ne kuskure ne wannan ba za a kashe su ba kai tsaye diya za su biya waliyan jini in sun ga dama sun yafe musu diya ko sun kankare musu wani abu daga ciki falillahi alhamdu amma in ba haka ba dole sai sun biya wannan diyar an gane ko shine abin da aya ta ce wa man qatala mu'min wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata wa man yaqtul mu'minan فتهجر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتهجر رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتهرير رقبة مؤمنة wannan shine da haka qatlul khati ana ba da diya mukallaza qatlul amdi asalin sa shine ayi kisasi Allah ya samu dace a jiya idan ba manta ba mun cike da ƙarshen aya ta hamsin daidai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato faɗin Allah madaukakin sarki wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum ko da haka zamu tashi farkon aya ta 151 faɗin Allah kama arsalna fikum rasulan minkum kuma wannan shine darasin mu na 15 a wannan shekara mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله يتي كما أرسلنا فيكم كما يد مك أيكوني أتكنكو رسولا دمنزو منكم كما أنتكنكو wannan kama ɗin kafu kafu tashbih kafun ce wacce ake kamanta abu da abu da ita shi yasa ilimin balaga ana kiranta da suna adatu tashbih ko a hausa za a ce wane yayi kama da wane da wannan kama ɗin ana nufin kwatanta tsakanin abu kaza da abu kaza at-tashbihu bainal mushabbahi wal mushabbahu bihi to anan me Allah yake kamantawa da aiko manzo sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi yadda Allah ya cika ni'ima ta hanyar bayanin alƙibla irin haka ne ya cika ni'ima ta hanyar aiko annabi ai wali utimma ni'mati alaikum kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum duk bayanin da aka yi a baya na cika kallon alƙibla da canja ta daga baitul maqdis zuwa dawowa ka'aba ai diddan a cika ni'ima ne ni'imar ita ce addini domin ba wata ni'ima da Allah ya wa dan adam a duniya in ka cire halittarsa da yayi sama da addini da ya bashi to da haka irin yadda Allah ya cika mana ni'ima ta hanyar ba mu addini to haka yake cika mana ni'imar ta hanyar yi mana bayanin abin da addinin ya kunsa hukunce hukuncen addinin wanda kuma wannan ni'imar ta ba mu addini irin ta ce ni'imar aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi domin shi annabin shi zo da addinin da ka yadda addinin yake ni'ima haka annabin yake ni'ima shi yasa Allah ya kira annabi da suna ni'ima a wani waje ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafiruna sun san ni'imar Allah suke musunta ni'imar Allah ana nufin manzan Allah daidai da alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama na abna'ahum da haka ubangiji ya ce irin yadda na yi muku bayanin cikan ni'ima ta hanyar fayyace muku batun alƙibla to irin haka ne kuma na cika muku ni'ima ta hanyar aiko muku manzo fikum a cikinku minkum kuma ɗan cikinku to a nan ana magana akan fikum minkum da larabawa ake ina fata an gane domin larabawa su ne kabila annabi da haka da aka ce fikum a cikinku ana nufin ku larabawa minkum ɗan cikinku ana nufin ku larabawa mana Allah madaukakin sarki yana nuna ni'imar da yawa larabawa ta hanyar zafar annabin ƙarshen zamani a cikinsu tare da cewa annabtarsa ba ta taƙaita a iyasu ba amma dai Allah ya musu wannan baiwa Allah ya fifita su ta wannan fuska akan sauran ƙabilu an gane ko ba kuma ana nufin kowane balarabe ya fi kowa ba a'a amma dai kasantuwar annabi balaraban dangi wannan ɗaukaka ce ga ƙabilar larabawa to amma ɗaiɗaikun larabawa ba su fi ɗaiɗaikun hausawa ba ba su fi ɗaiɗaikun yarbawa ba ba su fi ɗaiɗaikun kowace ƙabila ba a nan kan fifiko baya tabbatuwa sai da sai da tsoron Allah don ka zama balarabe ba za ka fi wanda ba balarabe ba don ka zama bahaushe ba za ka fi wanda ba bahaushe ba don ka zama bafulatani ba za ka fi wanda ba bafulatani ba don ka zama kanuri ba za ka fi wanda ba kanuri ba dukkan bayin Allah matsayinsu ɗaya ne a wajen Allah illa bi takawa. sai wanda ya fi tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda atqakum ya ku mutane mu ka halice ku daga namiji daya da mace daya shine annabi Adamu da Hawwa dukkan asalin mu guda ne waja'alnakum shu'uban amma daga baya muka kasa ku dangi dangi wa qaba'ila muka raba ku kabilu kabilu Allah yake lita'arafu dan ku saba da juna don ku koyi mu'amalolin juna don ku ci gajiyar juna wato wani hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala ta fuskar karkasa mutane kabilu dangi dangi akwai abubuwa masu yawa na ban mamaki to amma da yawan yan adam in ba su gane hikimar ba sai su mai da abin kuma wani abu na daba wani sai ya rinka ganin shi tun da ɗan ƙabila kaza ne ya fi ɗan ƙabila kaza ai ƙabilarsa ta fi yawa a ƙasa ai ƙabilarsa kaza wannan duk ba shi ba ne a'a Allah ya yi ka don ka amfana don a amfana da kai a cikin bambance-bambancen kabilu akwai bambance-bambancen al'adu to za ka amfana da al'ada wasu za su amfana da taka akwai bambancin kayan sawa za ka amfana da nasu za su amfana da naka akwai bambancin abinci za su amfana da naka za ka amfana da nasu yanzu mu ɗauka cewa najeriya dukkanmu yarba ne a kawai za ni ta ci ba a ce najeriya duk zage-zage ne mu fate za ni ta shafa a ce najeriya duk inyamurai ne abu da ke ba za mu ta jifa kenan to amma aka yi wasu inyamurai wasu yarbawa wasu kanuri da haka wani lokaci sai ka koyi cin abincin kanuri ka ci buski wani lokaci ka sha fura da nono ka dawo gidan fulani wani lokaci ka ci teba ka shiga gidan inyamurai wani lokaci ka ci abu to haka nan lita arab to sannan ku kalli wata hikima ta Allah bambancin yare kadai hanya ce ta samar da aiki ne yanzu jami'o'i da yawa sun bude. faculty of languages Koya yarurruka a can za a koyi yare ka za a koyi idan di yare ɗaya ne duniya to ba wanda zai koyi yaren wani kowa ya iya shi amma yanzu wani za ka ga yana kwambo turanci ya koya ba abin da ya sani turanci ya sani shine abincin nasa yare wani yana kwambo hausa ya karanta dakta ne ko profesa ne na hausa hausa ita ce abincin wani yana kwambo yare ka za iya faransanci da shi yake cin abinci to in di yare ɗaya ne yaushe za a iya wannan ka duba wajen masu sana'ar kaya idan yanzu dukkaninmu ƙabila ɗaya ce kaya iri ɗaya muke sawa to masu ɗinka kaya ba za su ci kasuwa da yawa ba amma yanzu wani yana zaune bahaushe ne shi amma yana sha'awar kayan inyamurai sai ji a ɗinka ma wani bahaushe ne yana sha'awar kayan yarbawa sai ji a ɗinka masa to kaga nan ma wata hanya ce ta samar da sana'a da haka ubangiji ba wanda ya kai shi iya tsara rayuwa idan ka tsaya ka kalli yadda Allah ya tsara duniya an ba Allah ba ba wanda ya tsara ta haka ta fi karfin tunanin dan adam amma Allah ya aje komai a inda ya dace ya tsara komai a inda ya kamata subhanahu wata'ala to da ka dai anan Allah yana bayani ne akan falalar da yawa larabawa ta hanyar sanya annabin karshen zamani ya zama dan cikin su daidai da faɗin Allah والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دهك أنما كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دهك من شكا مكو نئمة ونم فسكا من أيكو منزو أنشكنكو yana karantar da ku ayoyin Allah shine alqur'ani sannan kuma yana tsarkake ku daga dauɗaɗa na miyagun ɗabi'u da miyagun halaye yana gaya muku kaza ba kyau ku daina girman kai ba kyau ku daina hasada ba kyau ku daina ƙashi ba kyau ku daina ninkufarci ba kyau ku daina annamimanci ba kyau ku daina duk waɗannan dauɗoɗi ne na zuciya manzo Allah ya zo ne dan ya tsarkake mu daga irin su an gane ko to shine wai zakikum wa yu'allimukum alkitaba sannan yana sanar da ku ma'anonin littafin da ya koya muku karatun bakin sa to shine ibnu kasir yace wa yu'allimuhum alkitaba wa huwa alquran abinda ake nufi da yana sanar da su littafi littafin shine alqur'ani kuma kamar yadda irin wannan aya ta gabata a baya Allah yace yatlu alaihim alaikum ayatina sannan kuma yace wa yu'allimukum alkitaba ana yana koya muku karatun baki sannan kuma yana fassara muku abinda bakin ya kunsa to sannan wal hikima yana sanar da ku hikima ibn kasir yace wa hiya sunna shine sunnarsa sallallahu alaihi wasallam sannan wa yu'allimuhum wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana sanar da ku abinda da ba ku sani ba shine ibn kasir yace wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamuna fa kanu fil jahiliyyati jahala yana sanar da su abinda da ba sani ba domin suna cikin bakin jahilci yasfahuna bil qawli khira suna faɗar zantuttuka na wauta فانتقلوا ببركة رسالته وبمن ففارته إلى حال الأولياء أما دقا بايا حالا يفسك تنجا دقا واواي لا رباوان داجي جداداوا قوياوا مرسا سنن شيوان كنسو مرسا سنن ياكا ماتا أما سكا داو سكا زمام في أو ككرباي باي وليان الله an وفجايا ko سكا زمو ما suka zama إرن ɗabi'u irin na malinta irin na dattako da sanin ya kamata fasaru a'amaqan nasi ilmin suka zama sun fi kowa zurfin ilimi wa abharahum quluban sun fi kowa hangen nesa wa aqallahum takallufan kuma sun fi kowa saukin dawainiyar rayuwa ta fikar addini wa asdaqahum lahjatan kuma sun fi kowa gaskiya a wajen magana to shine Allah yake fadkuruni lallai ku tuna da ni azkurkum ni ma zan tuna da ku ko fadkuruni lallai ku ambace ni azkurkum ni ma zan rinka ambata ku to shine malamai suka ce abinda ake nufi da ku ambace ni zan ambace ku ku ambace ni ta hanyar bin umarni na ni kuma zan ambace ku ta hanyar ba ku lada an gane ko domin akwai zikirin da Allah yake yi da zikirin da bawa yake kowa da irin nasa zikirin shi Allah zikirinsa gare ka shine ya baka ladan abin da ya sa ka kai kai kuma naka zikirin gare shi shine kai masa abin da yake ka iya yi kai shine Hassan al-Basri yace qala ubkuruni fi alaikum abinda ubangiji yake nufi ku tuna da ni cikin nauyaye-nauyayen da na wajabta muku idan aka yi kiran sallah in ka tashi kai sallah kayi zikiri ma'ana ka tuna Allah in ana yin wani abu ba daidai ba ka tuna girman Allah ka bari kayi zikiri domin ka tuna Allah ka guje wa saba masa da haka zikiri ba wai kawai sai furicin baka ba zikiri na zuci balma shine mafi girman zikiri yin abin da Allah yake so barin abin da Allah baya so to da haka idan mutum ya haka shi kuma Allah sai ce zan ambace ka ni kuma na ambata shine azkurkum ma aujabtu lakum ala nafsi ni kuma zan yaba muku ko in ba ku lada cikin abin da na wajabta wa kaina na cewa in kun yi kaza ni kuma zan muku kaza ya zo a cikin hadisi ingantacce ubangiji mai girma da bawa yana faɗa hadisi ne kudusi yace man ni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin zuciyarsa ni ma zan ambace shi a cikin raina wa man ni fi mala'in wanda ya ambace ni a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhu ni kuma zan ambace shi a cikin jama'ar da ta fi tasa to cewa wanda ya ambace ni a cikin jama'a ba ana nufin zikirrika na bid'a da yan bid'a suke taruwa su yi ba ko su kewaye tsalle ko su zo su ta dukan kirji wannan ba a taba samun annabi yayi shi ba ko a hadisin ƙarya ko a hadisin ƙarya dan kada wani ya zo ya fake da wannan ya ce to ai gashi an ce wanda ya ambace ni a cikin jama'a saboda abubuwan da suke kai ka sani ba wai magana cewa addini ba hankali lafiyayye ma ba zai wannan ba kaga mutum tsoho da furfura da komai amma yana alkafura wai zikiri ne ana dukan kalangu wai shi ma zikiri ne wannan ba zikirin Allah bane maza Allah bai taba irin wannan zikirin ba in kwada shi Allah yake nufi to za a fara ganin yayi annabi domin duk abin da Allah ya ce ayi annabi ne yake fara idan ya nuna wa mutane kuma ko su din muna kalubalantar masu wannan ba za ka taba ganin shehun nan suna yi ba shi yasa wani shehu yanzu da ya fito a Zaria yana da ban mamaki abin da yake duk sauran shehun nan tsarika ba sa yi kaga shi da kansa yana rawa tsoho ba sa su su sai dai su zauna su bar yaran su ta yi amma shi yanzu ya zo da wani abu na daban na ban mamaki to in kwada abin alkhairi ne ba su ya kamata a fara gani ba shehu nan a gaba a ga shehu yana dukan wannan kirjin nasa ban ban ban amma ba sa yi abu ne wanda ma anzalallahu bihi min sultan babu shi a shari'ar musulunci kuma a hankalta a natse wannan bai dace ba to da ka ba irin wannan zikirin ake nufi ba malamai suka ce abinda ake nufi idan ka ambaci Allah a cikin jama'a in kai sallar jam'i ba a jam'i ake yin ta ba kuma sallar zikiri ce wa aqimus salata li zikiri utul ma uhi ilayka min alkitabi wa aqimus sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la akbar daka idan kai sallah a jam'i kai zikiri a jam'i to shi kuma Allah sai ya gaya wa mala'ikunsa cewa ga wani can dan wani jikan wani bawa na yayi sallar jam'i ku zame masa shaida shine zakartuka fi mala'in kairin min ni kuma zan ambace ka cikin jama'ar da ta fita ka ko shakka babu jama'ar mala'iku ta fi jama'ar mutane domin jama'ar mala'iku kiramin ne barara nagartattun bayi ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun amma su ko mutane ba yadda za ka tara jama'a ka ce ba su da laifi dole wancan yana da nasa wancan yana da nasa ni ma ina da nawa kai ma kana da naka to da ka wannan shine kaga kenan wannan yana nuna mana ashe addinin musulunci ba da ka ake fassara shi ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ita take fassara Qur'ani inda babu wannan hadisin kawai zukuruni azkurkum kowa zai fake da wannan yace shi ba zai yi abin da ya ga dama da sunan zikiri to amma sunna ita ce take daure abin da Allah madaukakin sarki yake nufi a turke shi yasa sunna ita ce take yakar duk wani fitsarare take hana masa cin kasuwarsa ta fitsara da sunan addini duk wanda ya taso zai wata fitsara to sunna ita ce take taka masa mulki. da ka zo za ka fassara alkur'ani da ka sai a ce to waye maka wannan fassara nuna mana wani aikin annabi game da irin wannan fassara taka idan yanzu ka zo ka ɗauki wannan aya ka ce ai tana nuna ai zikiri da haka daga nan aka samo wazifa kewaye faran kyalle daga nan aka samo dukan kirji daga nan aka samo kada mandiri ai duk zikiri ne sai mu ce maka a ina annabi yayi haka in annabi yayi shikenan ya nuna shi Allah yake nufi da zikiri amma in annabi bai bato ba shi Allah yake nufi da zikiri ba kuma sai a dawo tarihi waɗannan duk ɗariƙu da aka samo su da waɗannan zikirorin nasu sai da annabi ya bar duniya da sama da shekara ɗari biyar fa aka same su ɗariƙar da ta ja zango mai daɗewa wacce ta girmi da yawa daga cikin ɗariƙoƙin shehunta a shekara ɗari biyar hijira zuwa ɗari shida aka yi shi shi da abdulkadir jilani amma shehu tijjani sai da hijiran manzo Allah ta bar ta kai shekara 1150 aka haife shi da sannan ne yazo da talatul fati sannan yazo da jawharatul san sannan yazo da wazifa to abin tambaya shekara 1150 ba a zikiri sai da aka haife shi waɗanda suke shekara 1150 kafin a haife shi wani zikiri suke yi to za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba tunda dai ba su yi nasa ba na san ku ko hauka kake ba za ka ce ba za su shiga aljanna ba to in ka yadda wa'ancan za su shiga aljanna to wancan zikirin Allah yake nufi ba wannan sabon ba to da haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta shi yasa zaka ga duk mutumin da yake so ya fi tsara da sunan addini babban abokin adawarsa sunnar manzon Allah ce dole ne sunna ta game da kalubale ta game da kwazzaba saboda ba za ta bar shedanu su da sunan addini ba su fassara addini yadda suka ga dama su yi shi yadda suka ga dama ba yadda Allah ya ce ba ba zai yi ba ibn kasir ya ci gaba da cewa rawal imamu ahmad an Anasin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamu ahmad dan hanbali ya rawaito daga anas dan malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah azza wa jalla ubangiji mai girma da buwaya yana faɗa a hadisi kudusi yabna adam ya kai dan adam in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi in ka ambace ni a cikin zuciyarka zan ambace ka a cikin raina to me ake nufi da in ka ambace ni a zuciyarka shine ka tuna wani umarni na Allah a zuciyarka kuma ka aiwatar ba wanda ya sani shi ma Allah madaukakin sarki zai ambace ka keɓantaccen ambato a ransa ba tare da ya gaya kowa ba ba tare da ya sanar da kowa ba domin aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka Allah yake ma jaza'an faƙa an gane ko ko kuma ka tuna wani laifi da kake a zuciyarka tsakaninka da Allah ba wanda ya sani kawai ka ce Allah na tuba to nan ma kai zikir an gane ko to sannan sai ubangiji ya ce in zakartani fi mala'in in kuma ka tuna ni a cikin jama'a ko ka ambace ni a cikin jama'a zakartuka fi mala'in minal mala'ikati to ni kuma zan ambace ka a cikin jama'ar mala'iku aw qala fi mala'in khairin min a wata ruwaya yace a cikin jama'ar da ta fita ka wa inda nauta minni shibran in ka kusanto ni daidai da ɗani ɗaya da nautu ka zira'an ni kuma zan kusanto ka kamu ɗaya wa inda nauta minni zira'an in ka kusanto ni kamu ɗaya da nautu ka ba'an ni kuma zan kusanto ka taku ɗaya wa in ataita ni tamshi in ka zo min da sauri ataituka har wala ni kuma zan zo maka da sassarfa abinda ake nufi shi Allah duk in kai masa in ya tashi sai ya ninka maka in dai alheri kai ɗaya maka goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to wannan shine da haka ubangiji madaukakin sarki ce fadkuruni azkurkum lalle ku rinka ambato na zan rinka ambaton ku ya ƴan uwa mu sani ibadar zikiri babbar ibada ce amma ba ana nufin mutum ya gaban kansa ba ana nufin ya koma ya tuntuɓi manzan Allah cikin hadisansa ingatattu ya Allah yake nufi da zikiri nana Aisha mata annabi ta faɗa ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani manzo Allah kowane hali zikiri yake kuma Allah ya faɗi zikirin nan akwai na zama akwai na tsayuwa akwai na kwanciya allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu zikirin Allah a tsaye a zaune a kwance Imam al-Qurtubi yace dan adam baya fita daga cikin waɗannan hali guda uku in baya tsaye yana zaune in baya zaune baya tsaye yana kwance in baya tsuguna baya kwance yana tsaye abin nufi waɗannan su ne iya halin da ɗan adam yake samun kansa ba za ka ce ga wani shi ba a tsaye ba shi ba a kwance ba shi ba a durkushe ba ba za a samu haka ba to sai mu dawo mu gaya sunna ta fayyace mana zikirin tsayuwa zikirin kwanciya zikirin tashi Allah duk wani motsin sa yana zikiri in zai tashi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yace duk wanda ya wannan zikirin yayin tashi duk zunubin da ya a wajen Allah ya yafe masa idan kuma bai yi zunubi ba to Allah zai ba shi lada zaman da kai din lada ka samu ko ba kai komai ba to haka ne in zai zauna uzu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma salat manzo yake duk wanda ya yi wannan zikirin ya zauna duk wani abu da ke wajen wanda zai iya cutar sa Allah ba zai bari ya cuce shi ba ko ma ce kai wannan zikirin ka zauna akan ta ba za ta cije ka ba Imam al-Qurtubi yace ni na gwada wannan akwai inda nake zama inda Qurtubi yake zama wata dadduma sa ko buzunsa sa yake karantar da mutane ashe kunama ta daɗe a wajen tayi yi kwai ta kyankyashe har ta yi yada amma kunaman nan kullum urtubi zai zo ya zauna a ta ya danne ta in yi wannan addu'a ba ta iya cizon ya yace wata rana kawai sai na taho ina zancen zuci na sha'afa da nazo kawai sai na zauna ban yi zikirin ba ina zama kawai sai kunama ta cije da aka tashi aka ɗaga shimfiɗa sai aka ga kunamar ba lokacin ta shiga ba ta daɗe ta yi kwai har ta kyankyashe to shine sai qurtubi yake yin tunani saboda su bayan Allah na kwarai duk lokacin da aka samu matsala sai sun yi wa kansu bita innal ladhina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun da ka sai fara tunani to me yasa haka in haka ne me yasa da nake zama bata cije ni ba ya aka kuma yau ta cije ni sai ya gano yau da ya taho daga gida ya taho yana wani zancen zuciya ya manta bai yi zikirin zama ba shine kunamar ta samu damar cizon sa to haka manzo Allah ya gaya mana zikirin shiga gida in ka zo zaka shiga gida shedanu ne suke biyo ka a guje baka ganin su shedan ne da tawagarsa da ka zo kayi addu'ar shiga gida to sai uban gidan shedanin ya ce to fa wannan gidan ba ku da damar shiga sa gidan ya tsare kayansa to amma dai ku zo mu gani idan wawa ne bari mu shiga gida inda yayi bismillah ba abinci ma cinye masa abinci mu fita to eh, manzo Allah yake za su shigo amma ba za su iya kwana a gidanka ba to in aka yi sa'a da ka zo gida aka kawo maka abinci sai kai bismillah sai su ce kash yayi mana bukulu ba kwana ba abinci sai su watsa su ban maka gida to haka fa ba ma ganin su amma Allah ya ce mu ambace shi manzo Allah ya fayyace mana ga ambatan ga kuma amfanin ambatan haka ne in ka je kwanciya kai zikirin kwanciya in ka zo tashi kai zikirin tashi kowanne sai da annabi ya faɗi fa'idarsa in kai kwanta ka ce kaza kaza ga abin da za a yi masa in ka zo tashi ka ce kaza kaza ga abin da za a yi masa manzo Allah ce sau da dama ɗayan ku zai wayi gari ya ji ransa a ɓace bacci bai ishe shi ba alhalin ya fi awa goma yana bacci amma baccin bai ishe shi ba ya ji shi da kasala in wani in ba ka da ilimi sai ka je kai ta shan jike-jike kai ne shan tazargade kai ne kaza kai ne shan maganin energy energy drink da sauransu amma ba a nan matsalar take ba baka tashi da ambatan Allah ne. mazala ce duk mutumin da ya bacci ya tashi bai ambaci Allah ba zai ji katala zai ji bacin rai to haka zai wuni wunin ba daɗi to amma da zarar ka ambaci Allah to za ka tashi ka ji ka kamar yi tirenin ka ji kamar ka sha a jigarau ba ka da damuwa ba ka da kana da kazar-kazar kana da cikakken nishaɗinka to waɗannan su ne ambatan Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi to sannan yana daga cikin alamar da ake gane ambatan Allah yana ƙara mutum nasuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub ubangiji yace masu imani su da ambatan Allah zukatan su ke nasuwa dan Allah ce ku saurara ku ji da ambatan Allah ne daman zuciya za ta samu nasuwa to duk mutumin da kaga yana zikiri kuma ya haukace wannan ambaton Allah yake ba zikirin da Allah yake so ba yasa za ka ga a zikiri na bida'a in ka daɗe kana yi zarewa kake sai a ce ka zama zakiru riga gaba aljihu baya aljihu ba ta je kai buzu buzu da kai wannan ba zikirin Allah ba ne zikirin Allah na tsuwa yake koyarwa amma kana zikiri ka ce to wallahi ba Allah ka ambata ba shiri ta ka kai ya kamata ka shiga ka ubangiji yace washkuru li wala takfurun kuma ku gode min kada ku kafirce min to kalmar washkuru li a larabci akan ce shakara lahu da hu an gane ko washkuruli ko washkuruni ko duk ana faɗa a larabci to amma dai anan Allah madaukakin sarki yace washkuruli ku godiya a gare ni wala takfurun kada ku butulce mu Alimam imam ibnu kasir yace bi shukrihi wa wa'adihi ala shukrihi bi mazidil khair amara Allah ta'ala bi shukrihi ubangiji ya umarci bayi da su gode masa wa wa'ada ala shukrihi bi mazidil khair kuma yayi alƙawari. duk wanda ya masa ya gode mai to sai ya masa ƙari na alherin da ya bashi shine fadin Allah wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji yayi alkawari ya kuma shelantawa bayi duk wanda ne wa ni'ima ya gode mun zan kara mai to ni'imar shine ka furta abin da Allah ya maka dan a baki to sannan kuma kayi abin da ya kamata da abin da Allah ya baka idan ni'ima ce ta kuɗi Allah yana son ka nuna yayi maka ni'ima inna Allah idza an'ama ala abdin yuridu an yara athara ni'matihi alayhi haka annabi ya faɗa Allah yana son in yawa bawa ni'ima a gani a jikinsa ga kayanka suna da kyau gidanka yana da kyau abin hawanka yana da kyau Allah ya maka dukiya kenan an gane ko to sannan kuma ka rinka abin da ya dace da arzikin da Allah ya baka fitar da zakka ta farilla taimako sadaka sada zumunci to wannan shine ka gode wa Allah a ni'imar da ya maka amma Allah ya maka ni'ima baka so ka sa mai kyau dan ka a gane kana da kuɗi kar ai a roke ka to baka gode wa Allah ba butulci kenan ba ma ka faɗa kullun kai cikin matsala kake akwai mutumin da kullun idan ya dawo gidansa gaban iyalansa ai yau ba daɗi wai kar a gane kasuwa ta gara ya samu kuɗi dan ka a ce to kuma akwai bukata to haka da ya gamu da ƴan uwansa wallahi ai rayuwa sai hakuri kaza kaza to wannan butulci ne Allah baya son wannan duk mutumin da yake haka yana kirawa kansa tsiya sai Allah ya kwace kuɗin amma mutumin da yake yabawa Allah ai alhamdulillah yau kasuwa kan alhamdulillah yau an samu buɗi yau ba to sai Allah ya ta ƙara maka shine la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid to da ka Allah ce wala tafkuruni kada ku kafirce mun ma'ana kada ku butulce mun kun muku ni'ima ku ki nuna nayi muku ku ki fada sannan ku ki yin abin da ya dace yana daga cikin godiya ga Allah cikin ni'ima kai amfani da abin da Allah ya baka wajen yin ayyukan alkhairi in kuɗi ne wajen taimakon babagata wajen taimakon addini wajen wa kanka asiri cin mai daɗi saka mai daɗi hawa abu mai kyau wannan duk yana daga ciki amma Allah ya baka kuɗi ka koma kana saba masa da su da kudin Allah zaka sha giya da kudin Allah zaka nemi matan banza da kudin Allah zaka yi abu kaza na fasikanci to baka gode wa Allah baka butunce masa ka kiyayi idan ya biyo ka bashi idan ya zo daukar fansa akan ka sakamakon wannan abin da kai Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Raja al-Utarudi kala yace kharaja alaina Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn ya fito mana wa alaihi mitrafun min khizz yana sanye da wata riga ko tufafi na wani yadi mai kyau lam narahu alaihi qabla zalika ba mu taba ganin sa da irin wannan kayan ba wala dahu, kuma bayan wannan ma ba mu sake ganin sa da shi ba fa sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala imrana a lokacin wasu kudi ya samu sai je dinki na alfarma to shine ya fito aka ganshi to shine a karshe sai yake gaya wa su waɗanda suka ganshi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man an'ama Allahu alaihi ni'ma duk wanda Allah ya masa wata ni'ima fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala khalqihi shi Allah yana so ya maka ni'ima ya ga tasirin ni'imar a jikinka ya ga ni'imar ta bayyana a tattare da kai to wannan shine washkuru li wala takfuru sai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنسك إيماني استعينوا كنيم أتيمكيكو بالصبر تهنير يرهقني والصلاة لكلا دسلا mana duk abin da kake nema a wajen Allah in ka rike waɗannan ɗabi'un guda biyu Allah zai baka nasara ko menene shi abu na farko ka zama mai haƙuri mai juriya kar ka zama mai kasala mai lalaci mai ci da zuci an gane ko domin rago baya shan zuma dole ne sai da jajircewa ake jin daɗi kowa shawiya yakan sha daɗi to amma da yawan mutane abin da yasa ba sa yin nasara a duk abin da suka sa gaba ba su da haƙuri ne wata ƙaddarar ta Allah ya ƙaddara abu kaza da zaka ka ci moriyarsa ka ji sa sai ka sha wahalarsa ta shekara biyu wani sai ya fara neman abin yau gobe jibi sai da ya shekara ɗaya da wata ɗaya ko da wata biyar sauran wata bakwai ya fara cin gajiyar abin sai ya watsa sai kuma ya sake koma wani abu to shi ma kuma da sa sai kai masa wahala duk wani abu da kaga ana mora a duniya ana jin daɗinsa sai da aka yi masa ne wahala sai da aka masa wahala to shine Allah yake gaya mana sirri ne na nasarar rayuwa sirri ne na cin gajiyar rayuwa sirri ne na samun biyan bukata shine haƙuri duk mai haƙuri yakan yi nasara amma duk mutumin da bai da haƙuri ba zai taɓa nasara ba zala ce wa alam annan nasara ma asabar ku sani nasara ba a samun ta sai an yi haƙuri amma rashin haƙuri to yana sa duk abin da ka sa a gaba ba za ka yi nasara ba an gane ko to ne Allah yake wasta'inu inunku nemi mu taimake ku bi sabri ta hanyar hakuri to ne malamai suka ce wannan ayar kamar a lokaci guda tana umarni ne da ai hakuri kuma tana nuna mana falalar hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ya ajaban li amril mu'min mamakin al'amarin mumini la ya ƙabillahu lahu ƙaba'an illa kana lahu khairan shi mai imani duk abin da Allah ya ƙaddara masa alheri ne a gare shi in asabatu sarra'u fa shakara idan abun farin ciki ya same shi ya gode wa Allah kana khairan lahu godiya sai ta zame masa alkhairi sai ta jawo masa karin falala wa in asabatu darra'u in kuma wata cuta ce ta same shi abinda baya so ne Allah ya kaddara masa ya same shi fa sabara sai ya hakuri kana khairan lahu hakurin sai ya zame masa alkhairi domin hakurin zai sa ya taddara mu bahaushe ma ce hakuri mai taddara mu kuma mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo mu to da ka Allah yake gaya mana cewa lalle mu yi haƙuri inna ma as-sabirin Allah yana tare da masu haƙuri inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu haƙuri Allah yakan ba su lada ba tare da lissafawa ba kawai an taya musu ake yi to da ka haƙuri yana da matukar falala tare da cewa yana da wahala amma kuma yana da falala yasa larabawa suka ce as-sabru kasibri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali shi haƙuri ba yi da daɗi ɗaci ne da shi duk mutumin da kaji an cewa ne yi haƙuri an san abin da aka ɗora masa ba daɗi ko bahaushe ce duk wanda kaji an ce yi haƙuri an cutar da shi to amma duk da haka akwai nasara don haka haƙuri ɗanɗanansa ba daɗi a farkon lamari amma kuma ƙarshensa ya fi zuma zaki wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufin mu da shi anan al-imam ibn kathir yace wa sabru sabrani hakuri iri bi ne fa sabrun ala tarkil maharim wal ma'asi akwai hakuri na nisantar abubuwa na haram da kuma dangin saƙo. duk wani abu da ka sani mara kyau wanda Allah baya so to zuciya kuma tana son sa idan ba hakuri kai ka jure ba ba za ka iya barin sa ba an gane ko to da haka dole ne idan mutum yana so ya yi nasara ya samu biyan bukata sai ya haƙura daga abin da Allah ya hana shi ko da abin ya masa daɗi kuma ka bar zunubi lokacin da kake jin daɗinsa yake son ka ba lokacin da dole ko kana so ko baka so sai rabu ba ɗan tauri ma sun ce kowa ya tuba don wuya ba lada akwai mutumin da mashayi ne yana shan kayan maye tun da lafiyarsa ya daina duk wannan wa'azin bai sa ya daina ba amma lokacin da aka ce ya kamu da ciwon hanta ko ya kamu da wata matsala hukunsa ya lalace sai kuma ya ce ya daina sai yanzu a yanzu dole ce karka daina mamana to ya kamata mu kiyaye irin wannan ka bar sabo tun saban yana yi da kai tun lokacin ka bai wuce ba ba sai lokacin ka ya wuce ba to wannan shine nau'i na farko daga cikin nau'ukan hakuri jurewa da dagewa da rakice da watsar da dukkan wani abu na sako a lokacin da kake jin daɗin aikata shi nau'i na biyu wa sabru ala fi'li ta'ati wal qurbati hakuri akan ayyukan da'a wanda su kuma zuciya ba ta son inda zuciyoyin mu zamu biyewa ba za mu sallah ba wani lokaci sai an ce hayya ala sala sai ka ji wani daɗin zama kuma sai ka ji wata kasala kuma sai ka ji in da garin ba sanyi yanzu kuma ya fara sanyi shedan ne yazo yake hura maka esin sa dan ya narkar da kai kakka tashi kai sallah musamman sallar asuba to sai ka raki ce ka hakura da dadin inuwa ka hakura da dadin wajen hira ka amsa kiran Allah to a ƙarshe sai ka gane ashe ma iskar ƙarya ce rudu ne kawai na iblis to haka nan lokacin da ka mallaki dukiya lokacin zakka ya zagayo sai kai ta jin wasu abubuwa suna bujiro maka to ai bari in bari ma sai an dan kwana biyu to ai kudin nan ma dai kaza mu dai tambayi malam anya nisabin nan bai sauka ba saboda yanzu kai zaka baya lokacin da Allah zai baka duk baka tuno da waɗannan larurorin ba to sai ka daure amma da ka daure ka fi karfin ka rana ɗaya ne in ka fi karfin shi ɗan ka fitar shikenan kuma an wuce wajen sai ka ji daɗi da farin ciki kuma sai buɗe ya ta zuwan maka to amma sai shi ɗan so yake ya cuce ka ya hana ka sauke nauyin da Allah ya ɗora ma a ƙarshe ya bakka da Allah ko me zai faru ya faru ya kai ka ya baro ka yi maka ingiza mai kan turuwa ya san in ba kai ba Allah ba zai kyale ka ba to shi kuma daman so yake yi ka fusata Allah irin yadda shi ma ya fusata shi Allah ya tsine maka irin yadda ya tsine masa a ƙarshe ku zauna a wuta tare inna ma yadda uhibbahu li yakunu min ashabis sa'ir ibn kasir ya ce wasani nau'i na biyu na haƙuri wanda shine dagewa akan biyayya ga Allah bayan an guje wa saba masa aksaru sawaban yafi yawan lada da annahul maqsudu domin shi ake nufi to sannan wasabru wa amma sabru salih malamai sukan ce akwai wani hakurin ma na uku wa huwa sabru alal masa'ib shine hakuri akan musibu da Allah zai tagarraba bawa wannan duniyar Allah bai yi ta dan a zauna lafiya ba duk wanda ka gani a cikin duniya Allah ya alƙawarin sai ya gwada shi sai ya jarraba shi sai ya dora masa matsalolin rayuwa sai dai kowa da irin nasa wannan a jarabce shi a dukiya wancan a jarabce shi a mata wancan a jarabce shi a yaya wancan a jarabce shi a makota wancan a jarabce shi da uba wancan a jarabce shi da uwa haka dai wani matsalarsa talauci ne wani matsalarsa kuma kuɗin ne wani matsalarsa rashin mulki ne wani matsalar kuma mulkin ne wani matsalar dangi ne wani matsalar rashin dangin ne wani matsalar mata ne wani matsalar kuma gwaurantar ne kowa da irin matsalarsa ba wanda zai zauna lafiya to shine a dunkula Allah yake nuna mana dai mu yi hakuri wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunna wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti Allah yake bawa annabi hakuri kai hakuri da abin da muka yi kaza ka hakura da abin da muka dora maka ka hakura da abin da muka jarabce ka da shi to lallai dai hakuri abu ne mai matakar kyau ubangiji madaukakin sarki ce kuma wasala ku nemi mu taimake ku ta hanyar kula da sallah yana daga cikin abin da yake kyautata alaƙar bawa da Allah shine sallah duk mutumin da yake sallah irin yadda Allah yake so to ba za ka taɓa samun sa a cikin matsalar duniya ta ko ina kofa ta kulle masa ba a'a tabbas ɗan adam baya rabuwa da matsala amma in ka rike waɗannan abubuwan to matsalar ba za ta dame ka ba da ka shiga matsalar da Allah ya fitar da kai wata matsalar ma kan ta zo wajenka Allah sai ya kaɗe maka ita amma kai ba ka da haƙuri kai ba sallar kirki take ba kuma kace zaka zauna lafiya a duniya wallahi ba zaka zauna lafiya ba ko me Allah ya baka sai ka ji duniya ba ta maka dadi rayuwa ba ta maka dadi da ka saukin abin shine ya zama kana da hakuri sannan kuma kana da ibada shi yasa ko yara zaka ga idan mutum wani abu ya same shi ijunan su zaka ga suna tsokana ce dan ma kana sallah ne ma'ana da baka sallah da abin sai ya faka da ka ubangiji madaukin sarki ce lalle ku nemi mu taimaka muku da haƙuri ku mu taimaka muku ta hanyar kula da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana jan hankalin al'ummarsa akan sallah as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ku yi sallah ku yi sallah kuma ku bada zakkar dukiyoyinku kuma ku tausayawa waɗanda Allah ya dora muku amanarsu ‘ya'ya ne bayi ne ma'aikata ne wanda suke ka dangi ne wanda Allah ya ɗaukaka ka a kansu to ka kula da su in ka kula da wannan to insha Allah baka da matsala in ka je lahira amma matakar kana sakaci da waɗannan to babu kai babu zaman lafiya la a duniya wala a lahira nana Aisha ce manzo Allah ya kasance duk lokacin da wani cajin kai ya dame shi sai tashi hau sallah idza qama idza hazabahu al-amr qama ila salah da wata matsala ta dame shi sai tashi sallah kafin ya gama sallar abin ya warware kuma wannan matsalar ko ta addini ko ta rayuwa a zamanin imamu abu hanifa wani mutum ya zo ya tambayi abu hanifa ya ɓoye kudinsa amma ya manta ina ya ɓoye su kun san mutanen da ba su da banki yadda suke ɓoye kuɗi shine idan mutum ya tara kudi sai ya samu tukunya ta ƙasa wannan tukunya da ake binne mamata da ita abin da yasa ake sa tukunya a binne gawa da ita ita tukunya tana daga cikin abubuwan da ƙasa ba ta cin su suna daɗewa tukunya sai ta shekara ɗari biyar a ƙasa ba ta lalacewa wannan tukunya ta ƙasa to mutanen da in suna so su koya kuɗinsu sai su kawo tukunyar ƙasa sai su zuba kuɗi a ciki sai su ɗaura bakinta sai su je su haƙa rami sai su binne a madadin a yanzu kai sai ka kai banki to su ba su da banki haka suke yi to wani lokaci sai ka binne wasu kuɗin to Allah sai ta baka wasu har sai ka manta da wa'yancan to shine wani lokaci sai ga mutum ya je ya binne kuɗinsa a daji a gona kai kuma wajen ya zo ya zama gari an zo an siyan maka ka zo ka kai filoti in ka haka kuma ka samu kuɗi to irin wannan kuɗin su ake kira da rikazi a musulunci in ka same su zaka kasa biyar ka bada daya wa fir rikazi al-kumus ana raba su biyar a fitar da ɗaya shine zakkar to shi wannan mai kuɗin ya tara kuɗi ya je ya binne a daji a cikin ƙasa ya manta da su tsawon shekaru ana nan ana nan sai duniyar ta canja masa yanzu kuma yana buƙatar kuɗi sai ya fara tunawa ka san idan ka ga mutum yana caji aljihun wandonsa akwai matsala kuɗin na sama sun ƙare kenan da haka wannan mutumin aku jajin ne ta tunanin ina ya binne kuɗin nan ya tasa tunawa sai zo ya samu imamu abu hanifa ya tambaye shi ya ce to ga damuwar da nake ciki kuɗi nake da su a tsawon lokaci na binne na rasa inda suke sai abu hanifa ya ce masa je kasai sallah yana ta da sallah raka a farko sai ya tuna inda kudin sa suke shi ne da ya bayan ya idar da sallah a gwiwa ya karasa sallah yana idarwa ku ya je bude ya ga kudin sa sai zo ya tambayi abu hanifa ya ake kasan wannan lakanin ya ce wasta ino bi sabari duk wata matsala sallah tana warware ta duk wata matsala da ka sani sallah tana warware ta da matsalar da kake tunani da wacce baka tunani wani profesa a jami'a bayar ya taba gaya mun ban sani ba duk da na san ba profesa bane na lafiya amma ya ce shi ya gwada wannan a aikace akwai ciwon kai ko magirin suke ce masa irin ciwon kai mai naci ya ce to wallahi malam ni na sha gwada da ta ina sha masa magani yake damuna na ga shan maganin zai iya cutar da ni yace ka san a hankali da na nutsu sai na gane idan nayi sallah nayi sujjada akan ƙasa to ciwon kan tafiya yake ba wai sujjada akan kafir ba ba laifi bane ke sujjada akan kafir amma asali sujjada a ina ake yi ƙasa yace to in dai ina wannan ciwon kan in nayi sallah nayi doguwar sujjada akan ƙasa to ciwon kan tafiya yake to kuma cututtuka da yawa da sallah take magance su shi yasa malaman musulunci suka ce idan mutum ya ci abinci a madadin yadda su turawa suke cewa in ka ci abinci kar ka kwanta ka tattaki akalla kai kafa arba'in amma malaman musulunci abinda suke cewa idan mutum ya ci abinci akalla ya salla raka'a biyu kan ya kwanta ko ina abincin zai ba a jikinsa kuma wannan abincin ba dai ya cutar da shi ba da haka dai wasta'inu bis sabri was sala ubangiji ya ce wa inna halalle ku sani ita sallah la kabiratun abace mai nauyi a wajen Allah tana da girman daraja sannan kuma tana da nauyi a wajen mutum ya jure mata illa alal ina sai dai in mai tsoron Allah ne shi duk mutumin da kaga sallah ba ta yi masa wahala to alama ce ta cewa a zuciyarsa akwai tsoron Allah zai yi ta farilla yayi ta nafila ta rana yayi ta nafila ta dare kullun a sahun gaba to mutanen da suna gane mutumin kirki da sallah kuma ana gane mutumin banza da ne da rashin sallah yana da wasa da sallah domin ka'ida ce duk mutumin da yake wasa da sallah in ka same shi makareci ba abin mamaki bane in ka same shi maciyin amana ba abin mamaki bane in yana shaye-shaye ba abin mamaki bane amma duk mutumin da ya tsare sallah to duk waɗannan miyagun ɗabi'un sai sallah ta kora sallah ba ta zama da miyagun ɗabi'u ba ta zama da manyan laifuffuka ko yanzu ne mutum ya zo ya ce maka ai ina da wani laifi malam nayi nayi in tuba na kasa ce da shi ya je kula da sallarsa in dai kula da sallarsa wannan laifin sai ya gudu ya bar shi sai da ka fara sakaci da sallah sannan shedan ya samu daman hawanka sannan miyagun dabi'u suka biyo baya amma matakar ka kula da sallah to zaka samu irin waɗannan dabi'un duk ba sa aurarka shine Allah yake ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar da haka wa innaha lallai ita sallah lakabiratun tana da nauyi illa alal sai dai ga waɗanda suke da tsoron Allah da haka lallai tsoron Allah shi yake taimaka ko sallah tana taimakawa mutum ya zama mai tsoron Allah kuma matukar mutum ya zama mai tsoron Allah to sallah za ta zame masa abu mai sauki ba za ta rinka yi masa wahala ba to kenan akwai mutanen da sallah ta ne musu wahala kwarai akwai su ne munafukai wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun inna salata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila salati qamu da kaji idan an ce ai sallah kasala tana zuwan maka kana tahowa masallaci kamar an taso ka da bulala to akwai matsala akwai ɗabi'ar munafurci a tare da kai amma da zara in an kira sallah murna kake sauri sauri kake ka taho masallaci wannan alama ce ta akwai tsoron Allah a tattare da mutum da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa inna halaka biratun illa allal kashi malamai suka ce asalin shi khushu'i shine natsuwar zuciya sannan kuma da natsuwar gabbai a zahiri kaga mutum cikin natsuwa tsam ba wata hayaniya ko harguwa a tare da shi to wannan shine irin wanda sallah ba ta yi musu wahala matukar ya kasance mai imani domin akwai natsuwa ta yan kwaya kuma ko kaga mutum ya yi shuru kuma sha kwaya ya sha ba irin wannan natsuwa ba a irin wannan natsuwa ba wata rana sayyidina Umar ya ga wani mutum yana sallah yana ta soshe sosai ya sosa nan ya sosa nan sai umar yace law kasha'at kasha kasha'a qalbu hadha la kasha'at jawarihu mm. da zuciyar wancan da natsuwa da gabansa ba su rinka motsi ba a lokacin da yake sallah shi yasa Allah ya yabi masu sallah da kushu'i wallazina hum ala salatihim khashi'un su ne masu kushu'i a cikin sallah Allah ka samu a cikin bayan ka masu kushu'i a yayin bauta maka to saboda lokaci dole mu hakura mu tsaya anan duk da an karanta aya ta gaba amma dai sai mu bari sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya to akwai wani bawan Allah da ake sanar da ni cewa yana daga cikin waɗanda suke halarta wannan majalisi na tafsiri ko da yaushe Allah ya jarabce shi da cutar paralysis muna fata Allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya Allah maɗaukin sarki ya tashi kafadarsa Allah ya sanya ya zame masa kafara kuma Allah ya warkar da shi daga dukkanin wata cuta da dukkanin marasa lafiyar mu musulmi gida da asibiti Allah ka warkar da su masu lafiyar kuma Allah ka tsare mana ita Allah ka sa mana daga cikin yantattun baya a wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته